Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa babbar mawaƙiya a Kannywood kuma mawaƙiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Hawwan Alibaba kamar yadda aka fi sananta da shi. Allah ya mata rasuwa a ranar Lahadi wadda za a jana'izar ta a yau ranar Litinin kenan da misalin karfe tara a gidansa da yake Jakara bayan asibitin bakin zo. A biyo mu a cikin shirin domin jin yadda 'yan masana'antar ta Kannywood duk suka shiga damuwa da kuma zulumi da kuma abubuwan da suke faɗa dangane da mutuwar ta ita wannan bayar Allah wato hawan Alibaba. Guda daga cikin 'yan masana'antar ta Kannywood wanda ake kira da Nura Mado wanda tsohon jarumi ne da ya soma tun daga uruciya kuma ya san zuwan ita hawan Alibaban ya wallafa wannan bayani a shafinsa na Instagram. Nura Mado yake cewa Allah ya ji kan hawa Allah ya fi mata mutuniyar kirki, hawa mawaƙiya ce. sama da shekaru goma sha biyar tana waka daga baya bayan nan ta koma waka ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta riga ta shagaltu da yabo ta yi nisa cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nura mado ya ce a sani na da ita tsawon shekaru goma sha ko ashirin da wani abu ban taɓa ganin ɓacin ranta ba bari a ce gashi na ga tana faɗa kullum cikin fara'a take dariya da faran-faran hawa mace ce da ya yi rantsuwa ice a industry ba zai iya ga wadda ya sani wato da tafi hawa hakuri ba bai ba ma wai industry ba a wajen industry ma idan ka ce na nemo wanda ya fita kirki ka bani wahala watakila in ka ce in nemo maka mace mai haƙurin hauwan alibaba har ga Allah ka bani aikin da watakila ba zan iya aiwatar maka ba wa uba addini duk abin da take bata ba ta mancewa da sallah salati jin carbi uwa uba ta yi nisa cikin soyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allahu akbar allah ya fi wa hawa ya sada ta da masoyinta bayan bayani na nura madoni kuma ɗaya daga cikin 'yan kanewar ɗin wato ali sabo ya wallafa shi ma a shafinsa inda yake cewa dukkanin abin da nura madoni ya faɗa gaskiya ne har ya rantsuwa ice nura madon duk abin da ka faɗa ba kai ƙarya ba ba zan taɓa manta da wannan mutuwar ba yau kwana hudu kenan ta zo har gida ta duba ni saboda na samu hatsari ta wuni a gidana bayan la'asar muka yi sallama na rakata har wajen kofar gida ashe tana zuwa bakin titi masu tseren mota suka bige ta kafafuwanta duka suka kare ni kuma ina gidan ban san me ke faruwa ba kawai sai waya aka yi min wai hagu ta yi hatsari wajen magariba ya kokarin na fita na je na duba ta aka ce min ko gane mutane ba ta yi sai na haƙuri zuwa wani ɗan lokacin tukunna kwatsam jiya bayan sallar isha aka kira ni daga gidansu ta rasu ice nura madu mun yi rashin mace mai kirki mai kaunar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mata rahama dan isar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wai su kaɗai ba kafatan ‘yan masana'antar kane da masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam na fatan Allah ya ji kan Hauwa kuma Allah ya sada ta da ma'aiki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.